thank you malam tarki na gode wallahi ta burge ni domin ta tattaka ta yi rawar ɗagwas kwas dawo zai iya zagarai domin na baki soyayyar gaskiya zagarai ga gina da kyau da tarin duka kwalliya zagarai ga hancin ki dogo mai walkiya zagarai ga gashin ki yalyal sai godiya zagarai ga ina matan suke ga gimbiya zagarai ga ina matan Amerika Zagarai ko a India? Zagarai ko a Saudiya Zagarai ko Amerika Zagarai ko a Ingila Zagarai in babu yar dagwar aiko babu ni zagarai Kai zagarai nace zagarai Ka guda ka kuyi Sunana sakaran waka kuma sunana na gaskiya Yusuf Yakubu to kar ku manta ni ne wannan mawaƙin naku wanda muke ba ku nishaɗi a koda washe mai I love you ci. To kamar yadda na sanar muku zan kawo muku waka ta ƴar ɗagwas. To ga kaɗan daga cikin waƙar ɗan ƴar ɗagwas kafin bayan sallah a ta. Kuma zan daɗe muku godiya irin tawa thank you easy faza moza ingila ku neme ni a canal ɗina sakaran waƙa tv na gode. Kar ku ji ni kuma na shiru to ba shiru ne ba ni kuma wani saboda yanayin canjin kuɗi da canjin zaben nan da aka shiga da yanayin zaben nan kai da aka shiga shi yasa kuka jintu to na dawo da karfi na kuma ku kalli ƴan dagwas za ta ba ku nishaɗi fiye da inda ba ku tunani shi isa Kuma na in Allah ya saka da jibi da hudu suna nan ɗaya bayan ɗaya kan sako kuma alban ɗina din kan mai suna ƴar dagwas kar ku manta ku bibi tana dina ɗina sakaran waƙa tv na gode taka ku yi da kai ku taka ku yi da kwasu kai ku juya ku yi da kwasu da rawar ku yar da kwasu ga yar da kwasu wa ina samarin garin nan